ake min irin haka ne ita ma aminan kariyar ce a yau na ce ta bar gidan nan sai ta bar gidan nan don haka kar ka ƙara buɗe wata yar iskar yarinya ta zo tana gaya mana magana cikin gidan nan ka je ni ka buɗe mata ka buɗe mata gida ta bar gidan nan bana son ta ƙara minti ɗaya a gidan nan kullum kullum magana ɗaya jiya yau kullum magana ɗaya ai guruza kai daga ganin kura ka san za ta ci mutum kuma shi ma ya san ni wane ne abin da zaka kai dan Allah wallahi wallahi baba wallahi baba ina ma ke sa'a ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa ina ma sa'a ta ce ke eh billahi allazi ba wani abu ne yake damin ki ba rashin shi ne yake damin ki magana sai yasa na ce a taimaka miki ki samu mijin aure kinki wanda zai samu ya kwashe ki in Allah ya taimaka ki samu ki zauna in baki zauna ba saboda wannan halin naki ba kowa ne ma zai yarda ya kwashe ki ba to ayan ki san wani abu ba masoyi na ya kusa zuwa shauran kiris gaskiya haƙuri na ya ƙare. To. Abin da ake min a cikin gidan nan ya ishi. Me ya kai miki kuma? Ko ka kama haya, ko kuma duk lokacin da ka sai gidanka da kuɗinka na kanka sannan sai na dawo. An ce min gidan nan ba gidanka ba ne. Waye ce miki ba gidana ba ne? Kullum sai an nemo hanyar da za ta min da hankali. Ke ban taɓa zama a cikin gidan nan hankali na a ce mutum wani ya shigo gidansa gurin iyalinsa ba tare da an tarar da sabon korafi ba. a kan me? Yar uwata ta zo. ta ƙare mata cin mutunci to yanzu dan Allah idan ta je gida aka haɗa aka maganganun nan yanzu a zo ana satoka tsi kaga ai babu daɗi irin sai a yakin badar ko sai a yakin badar in yakin badar kuke so kawai ka samu ka sai gida da kuɗinka na ƙashin kanka wanda naka ne wannan abin da bai dace ba ya kamata a ringa fahimtar cewa ana saka min tension ɗin da wata rana kwakwalwata ba za ta ɗauka ba yaya duk abin da wannan matar take gaya ma wallahi duk ƙarya ne nan nan ɗazu fa ta zo da yan uwanta fa suka dinga ci min mutunci suka dinga ci mana mutunci yaya har alaji suka ambato yana kwance a kabari mm, na gane ta inda kika bullu saboda ina gida na ina zaune a cikin gidan mijina na aure ina jin daɗi shine kike so ki rinka tayi min da hankali to an ne ki ta koma kanki ke kuwa rasa mashin shiri na ce a yi addu'a dan ruwan zanzan din nan a dinga sha mu mun gaji arziki gaba da baya duk wanda iso gurin mu ira mu zai ci arziki saboda mu mun gaji arziki in ga miki ruwan nan abinci komai mu nuna mutum ko ina komai komai ma nuna masa muke yi mutum ya ci arziki ya bar sha inda yake to a je a koma gidan cin arzikin mana ki koma gidan da ake cin arziki sai idan an nuna kina gidan ba gidan ko ba gidan mutum bane kaza kaza waye waye to ki fada min da ka sama to tunda kika nace ai ko dole a yi miki gori kika ai a haka shi ina dole nace kika nane ina ga wanda zai kwashe ki haba to yaya kana ji na ina gaya maka yaya yaya kun gama kun gama kana jin fa abin da take kun gama ta kere ita tunda kun zama abin da kuka zama ba zan ba sai mu guri ki zauna wace dan Allah wace irin mutunci ya isa akan me kun hada ni rawar gaban hantsi ke rashin mutunci ita rashin mutunci da wanne zan ji kun ki zama ku haɗa kanku ku taimake ni taimaki kaina in taimake ku amma kun ki ya kuke so ne da rayuwata kullum iskanci sabo salo salo chapta chapta idan ana tunanin an kashe wannan wutar sai ku buɗe wannan wutar gobe idan an toshe wata kofar sai ku buɗe wannan kofar akan me ni kadai raina to lai ba zai yiwu ba fata na ubangiji Allah ya ka miki mashin ni in tarkata ki ki tafi wallahi da an yi magana nan gidan ubana gado gadon banza gadon wafi ba za ki gane irin wannan halin da kike yi a cikin gidan nan ba sai kin je gidan mijinki wallahi Allah ya kai ki gidan mijin ki musu wannan rashin mutunci ko kuma fata na ubangiji Allah ya haɗa ki da ke ma kanwar miji irin abin da kike a miki a cikin gidan ki gani to kana tuffa abin da take ce mini yaya da inna da baban mu ba za ta mutu amana ta fa ta baka ta ce ka kula da ni amma yau ka auro matar da take zuwa take ci min mutunci ita da yan uwanta za ta mutu ta ce kula da ke mm. ni kowa aka rowa wa aka rowa mm. ni baki san irin yadda nake ji a cikin zuciyata ba duk lokacin da na ganki a cikin wannan yanayin sai na ji hankali na ya tashi sanin ki ne na kowa san na ganki a cikin walwala da annishuwa garu soyayya kake son ne da rayuwata in akwai wata damuwa da tafi wannan ma za ka iya samu na da ita ni kadai na san irin azabtuwar da zuciyata take yi ni kadai na san irin wutar da nake samu a cikin gida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 to garis kake son na da rayuwata idan san da kake min da kaunar da kake nuna min gaskiya ne ya ci a ce yanzu ka je ka nemo kuɗi duk inda zaka samu ka turo gidan mu an yi magana mu haka fara dar samun wasu wasi a zuciyata ya zama dole halima ba zan rabu da ke ba kuma ba zan iya rayuwa ba ke ba duk yanda za a na nemo kuɗin da zan mallake ki kowace hanya ne halima zan ba hanya domin ka ci kubuce mu ni ban ce ka je ka bi wata hanyar da bata dace ba ban ce ba kina so na rasa ki ne ba za ka rasa ni ba amma na fi son ka bi hanya madaidaiciya ka dage da adda. mutane da dama suna aure masu gyaran takalma yan garuwa suna aure kuma duk da sana'ar suka dogara kai baka da wata mafita ne sai wannan sana'ar ka canza sana'a karus ba na son na rasa ka ba na son kai asara ta idan na rasa ka ban san yadda zan yi da rayuwata ba ban san ya zan ba halima ba za ki rasa ni ba kuma kin fi kowa sanin menene matsalata in ban da haka tana halima mun yi aure da ki da ba za mu kawo wannan lokacin ba wai wai iyayenka ba san da zancen auren nan bane ba ya kamata a ce iyayenka sun shigo cikin lamarin nan saboda ni ina kokonton ma kamar baka faɗa musu cewa kana neman aure ba haba halima me kike faɗa haka to amma me isa ba su iya taimaka maka ba kamata a ce sun shigo sun fara magana da Abba na sun shiga cikin lamarin auren ka kai kadai za su kawo ragama iyayena sun san da magana auren mu kuma kin fi kowa sanin iyayena su wane ne iyayena kusan ni nake rike da su su ma kusan da ni suka dogara sai abin da na je na nema na kai musu suke yin amfani da shi amma ina mai tabbatar miki da na samu abin da zan turo su wallahi a redi suke su zo su gana da iyayenki to ka turo abbanka ko da babu komai ya zo ya magana da mahaifina ta fahimta ina da yaƙinin babana zai saurare shi sai kuma duba lamarinmu saboda abbana yana so na kuma na san ba zai taɓa ƙin abin da nake so ba kina tunanin zan iya turo su ko da ban ba da wani abin ba ina da yaƙini ban taɓa karaya ba akan babana ba damuwa na yi miki alƙawarin daga nan can aiki ba zan koma ba zan tafi na zauna da mahaifina na gaya mai halin da nake ciki da ki domin ba zan iya yadda na rasa ki ba kuma haka ne ma nake ji dan da na rasa ka gwanda a ce na bar duniyar nan ma gaba daya dan ba za ta taɓa yi min kyau ba shikenan halima amina dan Allah haƙuri nake so ki ƙara na san akwai tashin hankali a cikin waɗannan abubuwa da suke faruwa babu wanda zai so a cikin gidansa ka yi ringa samun sa to amma me ba yadda muka iya yarinyar nan kanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya kai ko a dangi ce aka kama ita riko in dai har jini ce ba yadda zan yi dole wasu abubuwan sai na yi overlooking ɗinsu balle yarinyar da aka mutu aka bar mu ita amana sanin kanki ne lokaci ɗaya Allah ya kawo lokacin da iyayena suka yi hatsari lokaci ɗaya a take Allah ya ɗauki ran mahaifina mahaifiyar mu sai da ta kwana ta wuni ta daddada mun amanar yarinyar nan sannan Allah ya ɗauki ranta to ya zan yi dole duk abin da za ta yi na yi haƙuri kamar yadda nake so ke ma ki yi haƙuri ba yadda zan yi fata na Allah ya kawo lokacin da zai zama tarihi a duk lokacin da ta ƙara mallakar hankalinta a gidan mijinta ai shikenan duk sanda ta yi aure ta tafi shikenan fa ta kare fan fan fan in ji yara ki yi da Allah ni gaskiya abin da ake min a cikin gidan nan ya ishe ni ai haƙuri na ce ki amma abin da nake ganin za a yi ka raba gadon nan ka bata nata a wuce gun kwata-kwata a huta ashe baki da hankali ni ce ma bani da hankali ah me ce ke ashe baki da tunani amina ta yaya kika taba ganin an yi haka nawa wannan yarinyar take da zan ɗauki dukiya in bata ba wai yin kaina bane abin da shari'a ta rubuta a yi kenan abin da shari'a ta tabbatar da za a yi kenan da namiji ce inda ta isa shekara 18 din nan duka kuɗin sa zan yi in bashi duk abin da zai yi amma ita mace ce duk girman mace karama ce a gaban namiji balle ita nawa take inda take da wannan kan nata yake mata figa a wannan shekarun da ake ciki ana ɗauka wannan kuɗin aka bata an gama yawo wallahi an gama yawo ki bari a lokacin da ta yi aure na ga mijinta na yadda da hankalinsa zan zauna a gaban shari'a a gaban kowa ɗauki kuɗinta a bata haƙinta ne kuɗinta na nan haƙƙinta na nan ƙwandala ban taɓa taɓa mata ba duk abin da take yi kallonta kawai da jinta nake yi na san shirme ne akwai lokacin da za ta yi regretting ta san abin da ta yi bai dace ba amma an zo ana magana kin ɗan ah, saboda kawai ranki a ɓace ki ba shiri da ita ke kin fi abu hakuri fa nake baki a matsayin matata. Yanzu daga na gaya maka na ce ka bata haƙƙinta shine wai ni ce ban da hankali ba ma wa ita ba. Ha ah, to kina da hankali zaki ce da ki gadon bata mace. Ke ke ki a gidan ku zaki in aka yi wannan ki mace. Ku kai ni ku sa ni a turu dan Allah hankalinku ya kwanta. Bismillahirrahmanirrahim. gaskiya safiya ya kamata a tausa ya miki a ce yanzu duk girman gidanku baki da sukuni wai har sai kin zo nan sannan zaki samu kwanciyar hankali hmm. wannan wace irin rayuwa ce halima kenan yoto aike ni kallon mahaukaciya fa suke mini ba su tanka ni nan da hankali na ba dan jiya kwana ne ban bacci ba ina ta sallah da salati wallahi ina ta addu'a Allah ya bayyana min sirajuna ko na tafi ma in bar su in huta da wannan bakin cikin da nake kusa a cikin gidan nan yanzu saboda Allah safiya ki kwana biki bacci ba amma ki rasa abin da zaki roƙa wai sai bayyana sirajo eh sirajo wai fa Allah ya bayyana miki shi kai abin da kika roƙa kenan kamar ya ban gane ba kin ga dakata to in ba sirajin ba wa zan roƙa Allah ya dawo min da shi shine faraina shine na, kuma shine farin ciki na. dole in so dawowar farin ciki na to amma na dai wannan siratin baya garin nan ba ki ma da takamaiman inda yake ba ki ma san a ina yake ba amma kin wani dage sai siraje siraje wai sirajen nan wai shi wane ne dan Allah na annabi siraje yana nan ina ji a jikina kuma ya kusa dawowa domin shekaran jiya har tasha na je na tambaya aka ce min an gan shi a sudan to kin ga kwa mutumin da yake libya yanzu ya gangaro sudan ai ya kusa karasowa a na kika sami labarin sirajen yana sudan ya dawo libya ke da kowa ya baki da ita ta ina kika samu labarin shi ta shafa na ce miki na je na tambaya da hotonsa ta koma yawo kina nuna nawa mutane ga siraja siraja siraja ko yaya ni dai na san hanyar da na bi a to da alamun dai kin fara samun tabuwa to in ba samun tabuwa ba safiya ya za a kije je tashawa kina tambayar mutumin da baki da tabbacin ga inda yake Ito, eh in dai akan soyayya Siraja ne, ko me za a kira ni a kira ni na yadda da haka. Kai, ni fa zan so a ce na ga wannan Siraja. Ko ni ma na samu su sukuni. Saurin fushi ba naki bane Linti. Gaskiya bai kamata a matsayin ki na babba idan Safiya tana wannan rashin hankali da karnukancin ki biye ta ba. Da wanne zai ji? Da aikin waje ko da tashin hankalinta a matsayinta na mahaukaciya ke kuma da ya samu kwanciyar hankali a gunki anti ke ma in ya zo ya sai ki biye ta ai in tana haukan nan a gaban sa ki kula to wallahi kina zaune sai kin ga Allah ya rufe ta da duka wata ran amma ta yi kin yi ta ce kin ce wallahi anti shi yasa renin yake garuwa abin da ake min fa a cikin gidan nan cin kashin da ake min fa ba za ki taba ganewa bane ba haffacewa imin fa ba bani da hankali wai ba hankali ne da mahaukaci ya ce ni nayi fa rannan fa da ni da ke tai mana wannan rashin mutuncin da ni da ke bata mana wannan rashin mutuncin abu da na riga na gani amma dai abu da na sani shine ya abba duk soyayya da duniya yana nuna miki kulawa ta duk mutumin da ya zo ganki ya san kina cikin kwanciyar hankali baki rasa ci ba baki rasa sha ba ga suturu iri iri ta har wani ma ya zo ya ci albarkacinki amma yarinya karama ta kada miki hankali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 gaskiya ina jin tsoron Allah Allah zai kama ni sama muka zagato? to a'a anti ita abin da take miki Allah barin ta zai yi aure fa muka hada ba fa muka yi je zawa da ita ba mu daura mata aure da shi fa dan ni wallahi ina magana na hanna hango kin san da dan garuwa mm. kin san da dan garuwa shi za mu je mu turo ai naga suna da alaka da Bashir to insha Allah ni kuma na ɗauki ɗuwaniyar wannan abin za mu je mu ɗan toshe masa baki ya zo ya auri wannan shagiyar yar in je ni yayi mana maganinta to ina dalili ke kin samu wajen zama wallahi anti in kika biye ta Allah ba za ki kwantar ya abba hankali ba ni kuma bana supporting din haka gaskiya a gwada din a gani yawwa yanzu ji baka ni wannan zan iya amma ina dalili to shi kenan. a gaskiya ban yarda da hakan ba kuma zancen ki fa haka din ne fa ki dai duba ki gani wallahi magana ki kullun kun dinga jera magana abokiyar yinki ce ita Alhajin Allah ya kacaniya ni kwana biyu ta mulke na sai dan ce maka wai ta jiya ta jiya karin waka ya bace wa har yanzu dai Magana da nake ba tun jiya matata ta yi magana ba don komai ba saboda hausuna wadda suka yi na yi ƙoƙarin sulhu wai ta zo tana magana bayan an gama komai ita kanwata take magana wai ita matata ta kanwata ta zo sun je suna gulmata sai ta ji to haka yi jawo suka yi kaca kaca kaca aka zo dai aka yi hayaniya na sasanta su daga baya na je na samu matata a gefe muke magana na ce ta yi haƙuri mu samu har mu lallafa yarinya na hasan kashin da za ta yi wannan gaskiya ne a buɗe bakin da ta ce mun ka faɗi wasu maganganu wanda ba su dace ba wanda ya tabbatar min da cewa maganganun na ainihin rashin hankali ne sai na ce mata ai wannan magana kamar baki da hankali ai wannan hauka ne wai ai na ce mata mahaukaciya to na ce ba magana na ce muke amma abin da kika ne mai hankali ba zai ba gaskiya ne haya haya hadda kuka waye waye kaya kaina ya nemi ya buga in takaice maka je ban yi bacci ba da gari wai ma har zuwa ne na tafi asibiti na ce da Allah a gwadon jini na ko ya hau subhanallah yake mai da nace a to haji ka ka wani yadda ya kai da gwadon jini kai alhajin Allah inda wannan koma can na ko mutum baka yi bacci ba ai kaga dole ka je ka duba gaskiya alhamdulillah cikin hukuncin Allah sai ya ce a'a ba abin da ya faru bai na ce ka san ita rayuwa yau da daɗi gobe ba daɗi shi ya saka an ce inda ka ji gangam ka je asibiti ko a bari ce a ah, ba jinin ka duba ka da hawan jini bai hawa na ce to alhamdulillah to wannan shine magana abin da ake ciki kai da zan gaya maka ma a ƙarshe da zan fito da safen na mata magana tana wani abin nan na koma da rana ta ki kula haka dai a nuna ba lafiya da kanta za ta sauko ba shi kenan ba wato alhajin Allah ban tare numfashinka ba ta ga waɗannan dalilan suna ɗaya daga abin da isa kullum in na yunkuro magana auren nan sai in janye sai abu ya to sai in janye saboda tun rasuwar murigayya nake ta tunanin to in ka je ka yayi mo baka san hannun da zaka faɗa ba akwai wannan da matan nan na yanzu wallahi kawai kai dai ka gansu alhamdulillah abinda wai aka ce bahaushe ce ko a bakin kura kake ka gode wa Allah to alhamdulillah amma shi gware ce a'a ita kure ya kamata ta gode wa Allah ba <laughs> kai ba <laughs> to sai kai mun eh. kuma susa a inda yake mun kai kai to wato alhajin Allah me zai hana ka zo ka nemi auren kan wannan ta ko babu komai ka taimaka mun kuma hankali na zai kwanta domin babban damuwa ta a kullum shine wani gida yarinyar na zai insha Allah za ki gan shi kwanan nan ba da daɗewa ba kuma ke kanki za ki tabbatar ban yi zaben tumin dare ba <sighs> ni ma dai haka yanzu na takura wa mutum na na azazzale shi saboda wallahi gaba ɗaya na gaji da zama na gaji da wannan wanke wanke shashar ba gunda in je gida na in yi ba waye ma garo yake ko A a'a kinga kinga sunan shi garus in ba za ki iya ba ki kira shi da abubakar abubakar a sha sunan babban sahabin annabi ne da shi ainihin na ɗauka ba musulmi ba ne daga zara'ar fir'auna ya fito a a safiya kar mi haka dake ke kar ki ɓata masa suna shi ma fa musulmi ne kawai dai rayuwa ce da ina ta fama kokari da in gana sarrafa shi ya kuma kina fama kokarin ki hada shi da wani kasar gumin kafiri ha ba dan Allah ni gaskiya bana so kwantar da hankalinki ne in baki labari abin da ya dame ni yau ina cikin sallah bayan an idar da sallar asuba a masallaci na jiyo yaya yana shela ta wai din mai neman aure ya zo ya nemi kanwarsa safiya Shi ne ma na ce bari in taso in zo in gaya miki wannan ta ce dai yanzu ma neman kai aka fara yi da ke eh to ai ai tuntuni yake neman kai da ni matarsa ta zige shi sai abin da ta ce masa shi ake yi to ai har da ke safiya kamata yi a ce a cikin samarin da suke kula ki ki mai da hankali ki fara kula wani ko ba yawa dai a ce kina dan bashi minti biyar minti uku fatar baki ne kawai surutu ya wuce ana ganin ki da ɗan samarin nan ba za ta koma tana yama ɗiɗi da ke ba tana cewa kin yi kwantai a gida ba za ki gane ba ne domin har idan na tsaya da wani gani nake tamkar na tsaya da dodo sai in ga kamar mutum zai cinye ki sarrafa ki fara gwada samarin ki sa a ranki kina tsaye da sarajan idan kika fara tsayawa da samarin mahama kike ci karo da mai halayya daya daga cikinsu tunda kin ce idan kin je maganin siraji kike wa mutum ki ɗauka sirajan ne a gaban ki saboda gorin nan ni ba ke ba ma ni ma kaina damu na yake kin ga halima ni dai in zaki taya ni da addu'a sirajo na ya zaki ki taya ni da ita ba ki taya ni da addu'a ba shikenan kawai mu bar zance Allah ya dawo da shi lafiya amin